عفا شيفي الله الله يا الله الله الله كبارو الله الله كبارو الله الله كبارو أحسب الناس أن يكونوا أن يقولوا أحسب الناس أن سيقولوا آمنا وهم لا يفتنون أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله تشم mutane kuna zata ku ce ku yi imani a bar ku haka ba za su dile ku ba rayuwa akwai jarabta amma mu koma cikin qur'ani akwai wata bayan Allah da ake ce mata na Maryam wato na Maryam da ta yi imani da Allah to Allah saka mai da ta yarda da Allah ku saurara kanina kuma saman masallaci take tana saman masallaci kamar masallacin da gidan sama ne ko shi tana wani daki karami nan take bautan Allah masallacin annabi Sulaiman ke Solomon Temple nan take bautan Allah Maryam annabi Zakariya shi ya rene ta shi ke zuwa ya kai mata abinci amma ku yi wa ikon Allah annabi Zakariya na shi dawo yana zuwa ya ga abinci da bai taba gani ba wani kan mayaye mata ya jama'a wanda yana nuna mana ko da kana da biya mace ka san ta ka ba ta tarbiyya yariyar kirki ne baka san da wani rayuwa ba jama'a in ka ganta da wani abu tare da ta kama da maya kaka shu yau ke kin gani yanki tari ka mai tsada ba ki ce komi ba diyanki ta zo ta zauna ta shankare ga banku ne kyau da guda ta ta gana tana ci kina cewa ke ne ki bannin ta kanni dona ku dan uwa haki ce ta baki rancen tuwon ta wani aiki kika sa ta na na maryam annabi zakar ya ce ke maryam ina kika samu wannan abinci tun faɗin bani isra'ila ne kaɗai ke zuwa nan kuma abincin da take ci in kai yawo cikin gari mama ga gari kaga nan Allah ke gwada mana in muka ji tsoron Allah zai taimake mu cikin rayuwarmu shi yasa da Maryam ta ji tsoron Allah shi Allah ya sa mata hannu abincin aljanna take ci shi bai ta gaya da shi ta ce mai abincin da kake gani daga Allah yake wurin Allah ya fito ba ta saya wuri ba shi da shi ta ce mai Allah yana azurtar da bawa ba tare da lissafin bawa ba shi ka yi imani ba shi ka je ka yi sata ba ba shi ka je ba shi kin je ki karuwanci ba satar da aka yi na aka ci a ta yi ya fara sata ainihin ya tara commercial cars ya tara taxi ga gidaje ga manya-manyan moto ga yamin me ya samu karshe an kama shi a rate of 30 years ya cika samari ba duk nauyin fa ya baro yariya Allah kiyaye ki Allah kiyaye a rate of 30 years da tambayar kanka aka kama shi yana da 15 charges anti 4 4 charges kada aka ciwo yanzu ke sauran kesin na nan ka duba anti-fortalist an ba shi 170 years in prison a ta yi yari kurufi yaran manobi da nima a ta yi yari kurufi yaran manobi da nima ku tambayi ina suke aka ce suna libya ba su libya suna banzan wallahi duka aka kashe daya yaro sai gururi an kama shi ɗari suka je suka jefa shi rimai wuri yake shekara goma baban shi da mumman shi suka mutu kakan shi ta saura me take faɗi yaushe jika na ne zo yaushe zan ka jika na wallahi mala <laughs> kakan ta rasu wani lokaci da muka je eh, Allah ya fito rafa mishi ba property shi na wuri rafa mishi shi kaza kaza mala ran da muka koma ya makanci zai sani ce ce ma da kawai yau na ɓangaren ku gani ba shi kare suna nan da yawan baka sun makanci suna yi sama ina kwani sata ka san sun wuri nan ka san da suke kwana tun ka dunkuna ka duwawu na kan fesin ka right duwawu left duwawu shi sa sun prison da nan dusan da suke matuna ya kai ma yau kare gero kaga dusan na zo irin dusan da ba bala yi ke kuma ko fada na ku ba in da ku yi fada in mutum ya ba akwai blows na zo haka kuma in ya danna ma haka kan danganta Allah an kare shi na ke win boxes kaga haka su ba mai ya taba yana dai sinkare dole ka sarauta mana me mutane ke so wani samari da muka je yana kuka ya ce malam kun je ku yi magani su bar din kaloli o su bar din kaloli malam kun gani ga gani na o wai tana neman kudi ta yi birthday malam muka je sa tanga o aka kakashe kwansu ma aka kama mu gani prison birthday kai ba ka so kai ba ka cin birthday ba kwan ga shekun yara ba ku su sun shatu muku lafinku yaran da aka kashe su na ce karan jiya ne ke ji <laughs> a shekunan ya promise yariya wani ya sai mata lore ya ba ta wani don ku banka ta ka sai lore kana laira ku doki bindiga kuna kashe bayan allah mutane ba su tsoron Allah mali zauna kai tunani ko ka ka kashe babanka ya maka dadi ka kashe babanka kai ya maka dadi eh ba tausayi A akwai su yaran da muka je muka gansu su 14 wa ba su 1000 years 1000 shekara dubu ya su raba shi yasa da aka kasa mutum guda ya samu 70 something years in prison yanzu ba faris kwawo yanzu ba kashe ta da nan ka an yaje wasu gari su furu jeff ya ba su kuma gidan years shi yasa kaga wannan ba kai ka ce mana kamar kagan kuri ne ka ce kai ne sino shi yasa ka ce lawon shi wannan ba wani lawon shi wannan shago shago 50 50 nan ban 50 ba ka 50 shi yasa sata ba jama'a roma nan ba ku sa miski mo ya ku yi fushi ne ma ba ku bari ba ko wani ya taba sa na dushi wani ya taba sa dushi daga dushi ya ce wanda ya ba Allah dushi ya ci dushi har ya kowa shaka ce amin a shedan samari ya ta gaskiya shedan muka tashi wa ni da mu biyu wallahi malami na sa dushi na ya fi yi ya ce kai sara da ku aje kure kana cin stones ba ka da sa don da Allah ya ce wato na fi sabilillah she kai shetan ya maka hukuma ya ce maka wato na fi sabili dusi she ka ba Allah dusi Allah shi ke da duwa su ka ci kursi ba na kuma ka ba batun taimako in ba ka da iko ba shakiyanci eh shi yasa muna neman taimako fi sabilillah muna neman mazaje guda goma mutum guda zo kamar Allah faru da mutane goma muke nema zo ku yi wasa na wani da aka yayi a mai qur'ani suka roki suka ba wani shaki gashe yariyar da gudu an kawo amarya ba hango wallahi can ne ta shigo shi zai na shan wi da ya sha sha ko shi ga shi suna wata ki tashi ba na hango ya zuwa <laughs> yariyar ta mun tace gida su mana kun gani ma shi yasa contest in gane suka yi research wayan su da yawa na zuwa sun yi hauka ku ba su wallahi duba da haka haife jariri ya so yana kuka jentin inye inye duba jarirai su <laughs> jarirai <laughs> su sun yi zafi to ba bana ta ba amma ta ba da kuke so ne wani da ya fara kora she kama mamman ma she cije ta duba ta suwa mun mari bana me ya kamata yi ba kuka ba she ba she suka jagora wa ya horo wa ya horo wa waye nifa ya cije mamman ma jama'a muna zira mun samu mutane uku dubu biyar shida sauran kudu ku cika aiki wallahi gani na kika samu aure ki yi yanzu ba news da wallahi ku bar da maza wallahi ku bar da maza ne ku bar a yi abu muku kuma daki aure ki duba kwana ga wani mutumi na wani samari ya zo neman karuwanci shirki da samari suka zauna sai ce ji mana gaskiya aure mai kyau ana so maka ta ya abin wanda wani aiki kake yi sai ce wasu gasa na ina wa tuwo ya ce wa tuwo tuwo aiki ba da ji mana kare ka ji a nesa sai yariyar na gaya ma yayanta wani yayan shi na turai na abokan albashi ne ke wanda zai aure ki wai yana one two one two wani aiki ne one two one two akwai aiki one two one two kuma na aiki na da suna ma wani allah biya allah ka o eh, ni tela ne ni messi ne ni footballer ne ko ba ka ne kawai a wani samari kuma shi zai muku kariya wani na aiki ko fili ne da tama. ba da samari na allah zai kama shi na duniya abin da yake da mata wallahi da shi zo ya kariya wani na aiki daga tama bayan kun aure kuka kare ke na kawo wani maganganun karya wallahi yanzu gaba ina wuri kaza wallahi aikin wannan eh, gaza gaza shi yasa ina so ki sani mobile money wallahi cikin soyayya shi ki sani na wani miliyan yanzu aka an dago da shi wallahi ma wannan samari shi ranar shi na zuwa da ya ta yi yana ta yaudarar yaran mutane yana zalintar su ya zama yana yi ma wani ne ta muna zuwa zai kan shi nai halibi an Allah saka wallahi samaru na ku bar cutar yaran mutane ku abin da kuke ma yaran mutane ku bari ya yari a ba mata auren da bai mata lafinta ku daina ma yaran karya ku daina maganar yaran mutane ku ji tsoron Allah da na na maryama ta ce da mala'ika jibrilu in kai mai tsoron Allah ne karka zo kusa da ni in kai mai tsoron Allah ne karka zo kusa da ni she me ya gaya mata mala she ce mata ni mazon ubangiji ke ne Allah ya aiko ni zo ba ki bishara da ki aiko yaro sarkake mai albarka a tabbiyi da ki aiko yaro sarkake mai albarka she mai maryam ta gaya mai قالت أنا يكون لي ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ke maryam ta ce ta yaya yaro zai kasance a gare ni ni budurwa ce ban taba aure ba wani namiji ban taba shafana ba kuma ban kasance karuwa ba jama'a ina gani alhamdulillah mun tsaya nan za mutane wanga unguwa Allah muku albarka Allah kai mu sabon shekara kuma zan gaya muku wani magana akwai wasu mutane sun shigo mamobi da nema da akaran da jama'a ubu da kunnuwa ba su a kira samari sha ce ma ana neman kodenshin duniya ni dai ina gaya muku ne in kaji kaji. shari a ce ma ana neman connection bindi wallahi dan wasa ta je sarka ma'allin biya wallahi na biyu da zo balle matan nan sha ce miki an kawo connection kwaya akwai dauri guda duka kina da 50 million shi yasa dauri biyu nawa 100 dauri fudu 200 million dauri shida 300 million shi yasa kin zo kina lissafi shi yasa 300 million na samu kudi haji ke namu kina gan kama kin je haji ko bai happen this year ba mala akwai wanda suke prepare kudi a cikin 2 years wallahi an kama ki a kulle na je na ga wani samari da ya hango mu yana gudu shi wani kebe ni malam ka shi nace na san shi wallahi kuma kai da matanka kuna nan far kana da baranka matanka na da bara Allah na rufa muku asiri an kira shi na aka zaka gwada mai motar zamani ta zamuta ga dola ga gwamfatin shi ta Ba eh, an kama shi yau ka ba shekara arba'in bayan ne kake noma an ji an jefa shi babban gida ba kan ku hakuri da ya rabu masu zuwa wurin malumma ana ba ku layan bacewa duka falon bila ne an ci nama an kare mai bundi zai maka wani yaro da yana zuwa akra shi je tara mutane shi kudi su wani musu kudi to ranar ni da wani family brother na shi muka kulle launi ka sani in ya kalli kudi ya kalli kudin ku yana da wani an kaji fari shi sa fauda ciki shi fara eh kulu wallahu eh kula uzu bin nas eh za ja nasullahi wal fatu eh tabbati ya da abila shi brother ce ji zo na shi ne kake yi kan kan ya kake da mutane kana shiri miki ya kake ka wani kullu wala ruwan ba in baka bari ba bari na bai kare lafiya ba kaga karshen shi kuna wasa da Allah ya za ka zo kana cin kudin mutane kana jan hayar Qur'ani eh kulu wallahu eh kullu a'udhu bi nas wallahi kenan eh dai mai shifa duba ka wani shekara wani pastor special prayer shi ya kama kan judgment اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والله kowa kudi kudi kudi kawo kudi maka kudi bada allah ne ya baka 15 million bai baka 100 million allah ne ya baka 100 million bai baka 200 million allah ne ya baka 200 million bai baka 400 million idan da muka je katsima da aka yi wanci muna a ga babban sambo an sana malam soborobo ba in ka bi kudi wani wai da mai kudi sha kamar aski musa aski sako she suka kai aka bari ya zauna kan wani ga daga sha ka rufe da jankyali sha ka ce tire rigar shi zauna wani abu ya zo mai bula 50 she ce mini costume ne mini yadda 50 na ba shaka ba wani ma zo ma waya tikuwa mai dilife an su ma wai waya ko fara wani shi ka tuwa mi ko wani shi ka tuwa mi ko eh yes ka eh ya sama wa kaga duniyar ga in ka ce ba ka gode ma Allah ka gode ma zabari ya mutum za ka ɗauki kuɗi ka ce a ja maka kuɗi hankali ne ko kawo hankali bai doka da yawa sun ka an shiga gabansu yanzu suna kuka shi samuna ba ku hankuli samari zauna inda an zaɓi ajiye ka wallahi tallahi rayuwar duniya in wani ya fi ka kai ma kafi wani haka nan ne in wani ya fi ka kai ma kafi wani ba ka ga suna kwana bakin titi mu wanda wasu ke kwana wani kai ka samu wurin kwana ba ka so eh jama'a Allah ki ayi guruka Allah ya kai mu sabon shekara Allah ya ba mu iko mu da shawwal ku ce amin Allah ya ba mu iko mu da shawwal kan mu mata da suke gida Allah ka ba su zama Allah ka taimake mu wanda corona virus Allah ka tura mana ke yara ku ce amin Allah ka tura ke corona Allah ka tura keyan corona Allah ka tura mana keyan shi ka ba mu lafiya ka ba mu abin da lafiya da jama'a kowa ya ya zamu yi addu'a اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بهم بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على بابها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبينا كروكا ألا كبا ألا جتني أروم لما بني ألا يكشي مجكي مسرج ألا رمى بلا عذاب القبر ألا رمى بلا فيا رمى بلا فرج Allah ka taimake mu Allah ka ɗaukaka musulunci sama kan kafirci bayan Allah da suka ce dukiya suka taimaka inda suka fita Allah ka maida musu dukkan wannan yana da bukata Allah ka biya mana bukatun Allah ka kai kuwa gida lafiya ruwan masif da shawar Allah ka ba mu ƙarfin sa Allah ka ba mu ƙarfin sa Allah ka ba mu lafiya iyalin da suke kasan waje Allah ka ba su takada masu neman takada Allah ka ba su وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اغفر لنا وارحمنا وارحم المسلمين اللهم